Ministan sadarwa da tattalin arziki ta hanyar zamani wato digital Isa Ali Fantami ya wannan bayanin a lokacin da yake hira da gidan talabijin din channels mai zaman kanta a Abuja. We develop an app to go online in local you will see, see it. That app, as long as you have your NIMSI number, you only download it without visiting any office in Nigeria. A nan, Minista Ali Fantami ne yake cewa sun kirkiro wata manhaja da ke dandalin sada zumuntar Google a yanar gizo, wacce za ta sauwaƙa wa mutum yin wannan rajista, matukar mutum yana da lambar sa ta zama ɗan ƙasa. Fantami ya ce ya sauke manhajar mai suna Global Line wanda za a iya amfani da shi kai tsaye. Minista Fantami ya ce ma'aikatan hukumar bada katin ɗan ƙasa sun koma bakin aiki kuma za su ci gaba da ba 'yan ƙasa haɗin kai wajen samun lambobin su nan NIN. To sai dai duk da wannan nasara da ake ganin an samu masu larura na musamman sun koka kamar yadda mai magana da yawon guragu bahu Lawan Diddi ya yi bayani. To ina kira su taimake mu su kawo tsari da zai taimaka mutane masu nakasa ko masu larura ta musamman saboda in ba haka ba tsakanin da Allah za a kulle layukan mutanen mu da yawa kuma dole su kawo tunanin ya za su da kuturu wanda bai da yatsu ya za su da gurgun da ba zai iya hawa layi ba ya za su da makahon da bai san wa ma zai gani ba ya za su da kurman da ba za a iya magana da shi ba dan baka iya eh, sign language ba so du Allah ina roƙon su a gwamnatin mu nan tamu wadda aka ba wa nakasassu muhimmanci musamman aka yi commission aka kuma kirkiri cewa wasu nambobi ko wasu eh, abu za a keɓe dan mu so muna roƙon su su kawo tsari da zai taimakawa nakasassun Najeriya Ita kuwa darakta a hukumar bada katin zama ɗan ƙasa Hajiya Hadiza Ali daga bana ta ce tuni har sun ɗau mataki na yin aikin a sauwaƙe. Akwai kamfanoni da aka ba lasensi wajen 178 wanda nan da sati ɗaya ko sati biyu za su bazu a kowane lungu a ƙasar najeriya sun a tabbata kan cewa ana rijista so nan da sati ɗaya da kwana ko kwana goma nan gaba ma ba ma sai ka zo ofishin nemsi ba wayannan kamfanoni da aka ba lasansu za su bi gida gida unguwa unguwa saƙo saƙo su yi rijistar mutane gwamnatin tarayya ta ce masu yin amfani da layin waya da lambar nin suna da zuwa ranar goma sha tara ga wannan wata ta janairu su haɗe nin ɗinsu da katin sim a yayin da masu neman rajista ba tare da nin ba suna da lokaci har zuwa ranar tara ga watan fabrairu na wannan shekara ya zuwa watan oktoba na bara jimlar yawan layukan tafi da gidanka ko salula ya kai kusan miliyan 207.5 amma a halin yanzu 'yan najeriya miliyan 44 ne kacal ke da lambar nin saboda haka masu amfani da wayar hannu miliyan 164 ne za su yi kokarin hada layukansu da lambobin nin dinsu. madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya